This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. ahmad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 22 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku jabuwan abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an kusa samun amincewar Majalisar Amurka da goyon shugaba Joe Biden akan tallabin soji da ake shirin kaiwa dakarun Kiev. Shugaban addini a Iran Ayatollah Khamenei ya jinjina wa dakarun kasar da nasarar da suka cimma a harin jirage mara matuka da makamai masu linzamin da Tehran ta kai wa Isra'ila a makon da ya gabata. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta tsaurara matakai a kan Hamas domin ganin an kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a Gaza. tanin labaran kenan a cikin shirin namunin za ku ji cewa a Najeriya shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc ya ce za su fara amfani da sababbin hanyoyi domin yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kamar hukumar tattara haraji ta ƙasa wato fela ila revenue service inda muke magana da su inda za mu zauna ma haɗu mu da su mu ga za mu toshe yadda haraji yake a ma'aikatan gwamnati ke zirarewa Bayan nan kuma muna tafar da hira da sanata Aminu Iya Abbas kan taron bankin duniya da asusun bada lamuni na duniya suka yi a birnin Washington DC na Amurka. Mu samu alfanu da yawa riba da yawa wannan taron saboda kowa ya san cewa za a Najeriya eh, kudin mu yi kasa sannan kuma eh, tattalin arziki na kasa amma yanzu fafa faɗowa shi yasa muka zo ga duniya irin shirye-shirye da ake yi da gwamnati ke yi kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Inda ya duba batun zargin karɓa da bayar da toshiyar baki ga shugaban kungiyar Miyatta Allah na jihar Adamawa zargin da ya musanta. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa da alamu ƙasar shi tana iya samun nasara a kan Rasha. La'akari da sabon tallafin sojin da ake shirin kaiwa dakarun Kiev wanda aka kusa samun amincewar Majalisar Amurka da goyon bayan shugaba Joe Biden. duk da turjiyar tsirarru masu ra'ayin mazan jiya a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republican da ɗan rata a ranar asabar an kada ƙuri'a a kan sabon tallafin soji ga ukraine na dalar amurka biliyan 60.8 tare da fatar cewa majalisar dattijai za ta zartar da dokar cikin wannan makon kafin biden ya rattaba hannu akan dokar a tunanina wannan tallafin zai karfafa wa dakarun sojin mu gwiwa ina addu'a wanda muke bukata sosai wanda dubban dakarunmu suke da bukata sosai zelensky ya faɗa cikin wata tattaunawa da ya faɗa cikin wata tattaunawar da tashar yada labarai na nbc ta yi da shi a cikin shirin meet the press tare da taimakon mai fassara sannan ya ƙara da cewa muna so mu taimaka a samu a yi abubuwan cikin lokaci domin a gaggauta kai wa sojojin da ke bakin daga agaji ba a ce cikin watanni shida ba domin su samu damar ci gaba. a jawabinsa na farko ga al'ummar kasar iran tun bayan gagarumin harin jirage mara matuka da makamai masu linzamin da tehran ta kai wa isra'ila a makon da ya gabata shugaban addini a iran ayatollah khamenei ya jinjina wa dakarun kasar da nasarar da suka cimma da yake ganawa da manyan kwamandojin iran a ranar lahadi khamenei ya yaba wa dakarun tsaron da nasarar da suka cimma a wannan harin na bayan nan wato yana nufin harin saman da iran ta kai isra'ila a ranar 13 ga watan afrilu dakarun tsaron sun bayyana karfin ikonsu da kuma irin halayyar kasar iran abinda khamenei ya faɗa kenan kazalika sun bayyana ikon iran da jajircewarta a duniya ministan harkokin wajen iran ya sassauta harin ramakon gayyar da isra'ila ta kai ranar juma'a inda ya kwatanta makaman da isra'ila ta yi amfani da su a matsayin kayan wasan yara firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazana a ranar lahadi jajibarin wani hutun yahudu da ake kira passover na daukan karin tsauraran matakai a kan hamas don ganin an kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a gaza cikin kwanaki masu zuwa za mu zafafa matakan soji da siyasa don matsawa hamas domin ta hakan ne kawai za su sako waɗanda take garkuwa da su abinda netanyahu ya faɗa kenan ba tare da wani ƙarin bayani ba tun farko sojojin isra'ila sun ce a birnin rafa da ke kudancin gaza ne ake baka ɓoye wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba da yammacin jiya lahadi kakakin sojin isra'ila riya admiral daniel hagari ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar talabijin cewa shugaban ma'aikatan fadar gwamnati ya amince da ɗaukar matakai na gaba a kan yaƙi amma bai yi bayani takamaiman abin da yake nufi ba to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC, Dr. Musa Adamu Aliyu, ya bayyana sababbin dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa ta hanyar haɗin gwiwa da ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin daƙile kafofin cin hancin kafin barnar ta kasance. Ga ƙarin bayani da Dr. Musa ya yi wa wakilin Abuja Umar Faruk Musa. to na farko dai kasa malam umar ɗaya daga cikin wato iko da ita dokar da ta kafa ita hukumar icpc ta baya shine cewa ta hana aikata shi wannan matsala ta cinanci da rashawa so abin da na kalla shine cewa yadda za ka hana wani abin shine muna buƙatar mu haɗa kai da ma'aikatan gwamnati mu ga cewa abubuwan da ake yi wanda yake ba daidai ba mai yi kokari a hana su wanda ba zai kai har ga za a zo ana ta maganar sai an yi kame sai an gaba gurfana mutum a gaban kotu shi sa muka bi wasu daga cikin ma'aikatu da muke ganin suna da muhimmanci kamar hukumar tattara haraji ta ƙasa wato federal revenue service inda muke magana da su yadda za mu zauna mu haɗu mu da su mu ga yadda za mu toshe yadda haraji yake a ma'aikatan gwamnati yake zirarewa yadda za mu tabbatar cewa mun toshe wannan kofar a ah, so da gwamnati samu kuɗin da za ta yi aiki da shi sannan kuma akwai ma'aikatan cikin gida yadda kuma na so mu haɗa kai da su mu ga ya za mu taimaka wajen daƙile. abubuwan da suke na cin hanci da rashawa a wannan bangare domin a samu tsaro na cikin kasa inda zai taimaka wa gwamnati kuma in aka samu shi tsaro na cikin ƙasa zai sa waɗanda suke so saka jari da ƙasar waje za su samu kwanciyar hankali da za su zuba jari. kamar ta wace hanya za ku kwato kuɗaɗe kafin ma a je kotu ba ma tare da an je kotu ba kuma kawo yanzu kun fara dora sikeli akan bin wannan dabarar kuma nawa aka samu. eh muna kokari mu ga cewa duka kuɗaɗen da muke ganin za su fita ko suna fita ta inda ba su dace ba muna gogarin mu yi tracing din ta ina suke fita sannan kuma waɗanda suke ɗauka mu kirawo su a nuna musu cewa da abubuwan da aka gani sannan a karɓo su waɗanda kuma ake ganin caza a gurfanar da su a gaban kotu a gurfanar da su e ina tunanin satistika da ya wuce da sati biyu ko sati uku mun yi bayanin yadda aka tattare matsalar wajen kusan biliyoyi na maganar harkar ayyuka da ake yi na mazabu da ake yi a cikin watan march din nan da ya gabata hukumar uh, icpc ta kwato kudade wajen kusan sama da biliyan ɗaya da wajen miliyan ɗari bakwai kusan waɗanda aka samu aka karkarɓo su a bincike da aka yi daban-daban a watan march nan na wannan shekarar da muke ciki ta 2024 amma kwanan nan mun samu labarin cewa wata hikima kuma da ofishinka yake yi shine na bin kadin shari'o'in da ke ƙasa ke hannu inda ake da tabbatattun bayani ko shaidu na kuɗaɗe ko ƙaddarorin da aka tara ba bisa ka'ida ba kuna bin kadin mutane suna dawa da kuɗin nan ana janye shari'o'i kana ganin a wannan hanya ce mai kyau wadda ta fi hikima maimakon a ce sai an jira shari'a ta yi aikinta kafin a kwace dukiyoyin da ke hannun waɗanda suka yi zamba a gwamnati. a an kakalla doka ta ba da dama ba wai janyewa ake kamar yadda mutane suke tunani ba akwai abin da ake kira plea ba wanda na san mutane da sun sani doka ta ba da dama cewa eh cewa da su masu gabatar da kara da wanda ake tuma a kalla abin da mutum ya ɗauka a duba a gani cewa me mafita kuma ta wannan hanya kun kubutar da kuɗaɗe da yawa da dawa da kadarori da wayannan jami'ai ko mutane suka sata da gwamnati sosai akwai zan iya baka alkalman ba amma na san an yi da yawa irin wannan abubuwan wayan da mutanen da suke ɗauki abubuwan da ba nasu ba wanda sun dawo da shi wasu da kuma wanda suka tara abubuwan da in ka kalla za ka san cewa wannan abu ne da aka tara shi ta hanyar cin hanci da rashawa da an yi da yawa kuma muna ta kokarin maga yadda za mu cika wani irin wannan alamuran. shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc dr musa adamu aliyu kenan a hirarsa da wakilin umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga aisha ta da labaran duniya kashi na biyu to hafiz shugaban kasar iran ibrahim raisi zai isa makwabciyar kasar pakistan yau litinin domin halartar wasu taruka da suka shafi aiki tsakanin shugabannin kasar mai masaukin baki a daidai lokacin da ake tashin hankali tsakanin iran da isra'ila wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar da ke islamabad ta fitar jiya lahadi ya bayyana cewa tattaunawar za ta da damar karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da dangantakar kasuwanci haɗin kai makamashi da ayyukan noma yayin ziyarar tasa ta wuni uku a pakistan ana sa ran cewa shugaban na iran zai gana da takwarar aikin shi asif ali zardari da firaminista shehbaz sharif da sauransu sanarwar da pakistan ta fitar ba tare da karin bayani ba ya ce za su tattauna akan al'amuran yankin da abubuwan da ke faruwa a duniya da kulla alakar dangantaka tsakanin kasashen biyu don kawar da barazanar ta'addanci da suke fuskanta jami'ai sun ce wata motar tsere ta kauce daga kan layi yayin wata gasa a sri lanka sannan ta murkushe masu kallo da jami'an da alkalan wasa tare da kashe mutane bakwai sannan wasu ashirin sun jikkata dubban mutane ne suke kallo jiya lahadi yayin da hadarin ya auku a tsakiyar wata gasar tsere a garin diya talawa inda ake noma ganyen shayi a tsaunuka kimanin kilomita 180 wato mil 110 zuwa gabashin babban birnin kasar colombo 'yan sanda sun ce ɗaya daga cikin motocin da ta kauce hanya kafin ta afkawa masu kallo da alkalan wasan gasar mutane bakwai waɗanda suka hada da jami'an wasan hudu sun mutu sannan ana yi wa wasu mutum ashirin magani a asibiti a cewar mai magana da yawun 'yan sanda ne hal falduwa ya ce uku daga cikin mutanen da suka yi rauni suna cikin mummunan hali a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yayin wata ziyara aiki da ya kawo nan birnin washington dc da ke amurka sanata mai wakilta adamawa ta tsakiya a dattawan najeriya sanata aminu iya e. abbas ya yi min karin bayani kan taron da bankin duniya tare da haɗin gwiwar asusun bada lamuni na duniya ke gudanarwa duk shekara a lokacin bazara da suka halarta tare da sauran wakilai da suka zo daga najeriya sanata aminu ya fara da min bayani kan taron eh, mun zo ne eh, a madadi na senator kuma memba na kwamitin eh, sarrafa kudade na majalisa mun zo eh, taro na bankin duniya da kuma asusun ba da eh, lamuni na duniya wato imf da world bank taron da suke na shekara-shekara wanda ake spring meeting na shekara 2024 shi muka zo ni na tare chairman ina. senator sani musa neja da ni muka taho daga senate Eh, mu zo mu ga irin shiri da ake yi da kuma mitin da ake yi a wannan taron to kowane alfanu najeriya za ta samu dangane da wannan taro da kuka zo eh, to dole najeriya eh, za ta samu za mu samu alfanu da yawa riba da yawa wannan taron saboda kowa ya san cewa da najeriya kudinmu ya yi kasa sannan kuma tattalin arziki na kasa amma yanzu ya faɗowa shi yasa muka zo mu ga duniya irin shirye-shirye da ake yi da gwamnati take yi wanda shi minista na, na kudade najeriya da kuma eh, gwamnan babban bankin najeriya da kuma bankin ah, kamfanonin najeriya wanda ake bank of industries da kuma small and medium scale eh, agency wanda ake smeda na najeriya duk sun zo nan su gaya duniya irin sare-sare da suke a najeriya kuma a nemo mutane daga kowace ƙasa a duniya wanda sai kawo kuɗi najeriya su zo su eh, sa jarinsu a najeriya don samun riba shi ne abin da ya kawo mu kuma shi muke bibiya muna gani abin da ake yi to zuwa yanzu ko kun samu ganawa da su waɗannan kamfanoni da ƙungiyoyi domin samun wasu abubuwa an gane su da yawa da yawa kuma ana nan ana bilateral agreement abin da ke bilateral agreement tsakanin eh, najeriya da wasu kamfanoni da wasu gwamnatoci kuma ana gaya mutane eh, ababen da shi eh, shugaban kasa bola tinubu ya kawo yanzu a najeriya sare da yake najeriya saboda dawo da farfaɗo tattalin arzikin najeriya musamman kuma da yawa sun nuna eh, interest da kuma sha'awa na dawowa na zuwa najeriya da wanda suke son fita ma suna cewa za su sake zama su sake kakuri najeriya wato bayan bana nan eh, kwanakin nan akwai rashi da aka yi a gida na gobara ta kama kasuwa na yola eh, wato cikin garin yola kaga mu dama muna kiran yola garuwa biyu ne akwai jimeta akwai yola jimeta ita ce headquarter gwamnati sannan yola ita ce headquarter ah, mai kira gargajiya to nan aka yi babban kasuwan yola da cikin garin yola ta kama da wuta ah, kwanakin bayan suka shi kuma kasuwar gaba ta kone ina kira ga mutane na musu jaje ina ba su hakuri da ai hakuri kuma wanda suka asara allah ya biya allah ya ninka musu abin da suka asara ah, sannan ina so ma mai girma gwamna godiya eh, da kafa kwamiti na bincike ga abin da ya faru da wannan kasuwan saboda wannan ba na farko ne ba kasuwan ta kone kwanan baya sa'an nan yanzu kuma sai konewa mai gina gwamna ya kafa kwamiti musamman a bincike a ga me ya faru ina kira ga mutane eh, yola da allah ya hakuri a biyu wannan umarnin kwamiti ba wa kwamiti shawarar abin da ya faru so da a samu a tsaye da wannan abu ma gina kasuwa da zaki a gina saboda wannan abu bai kara faruwa saboda da da sun asara wasu ba su sake tashi ba sanata mai wakiltar adamawa ta tsakiya majalisar dattawan najeriya sanata aminu iya abbas kenan a hirar da ne da shi kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu duba batun zargin da ake wa shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Adamawa na karɓa da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar toshiyar baki. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumi. Sabon shirin ciki da gaskiya ya sauka a jihar Adamawa don duba yadda tsegumi ya janyo kama shugaban kungiyar ta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Labarin da muka samu ya kai ga kama Alhaji Ja'oji shi ne kwarmatin da ya fito ta hannun wani ɗan jarida daga hakimin Belal ɗan lawan ɗin Mubi Alhaji Abbakar Murtala. Da yake zargin Ja'oji da amsan na goro daga hannun barayin daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar don arfa asiri. rundunar dai ta kama ja'oji don gudanar da bincike da zimman nesanta kwamishina daga zargen ga dai abin da ja'oji ya faɗa wa wannan fili. sun ce na karbi kuɗi miliyan biyu ne da dubu ɗari hudu in ban manta ba aka je a ah, hakimin na belil shi ya faɗa shi ya rubuta musu na shi ban daba ga gaishe shi gaban kwamishinan dan polis an gaishe shi kuma ya zo yau ya faɗa da kanci shi fa ba haka ba ne bai faɗa ba ya tuba don allah bai faɗa ba abun da ya faɗa gaban kwamishinan polis yau. to ah, chairman wannan kudi da aka ce ka karba a gurin suwa ka karba kuma menene dalilin da yasa ake cewa ka karba. sa na tambaye shi ya gaya min tun da shi ya faɗa na karɓa ya gaya min waje wane ne na je na karɓi kuɗin ko kuma shi ya bani kuɗin ko kuma kawo min wanda na karɓi kuɗin hannunsa ya kawo min shi ya gagara kawowa shi ya gagara ba da amsa ya ce shi ai hakuri do Allah ba haka bane. Eh, Chairman daman can akwai wata magana ne wadda ta kai ta kawo domin bahaushe yake cewa in ba rami to ya ga me kawo batun rami daman can akwai wata batu ne da ta dan hautsina tsakanin ku har ta kai ga ana zargin cewa ka anshi kuɗi a gurin waɗannan mutane kuma idan hakan ne mene menene wannan eh abunda na so ne dai abunda ya faru a belil sun kama mutane guda uku yan banga suka kama su ko honta ko maharba suka kai ga gaban hakimin din suka bubbuge su daya mutu daya daya mutu suka aka kawo biyun gaban kwamishinan polis aka bincika me yasa aka kama su babu aka kama mutanen belil din mutane biyu manyan yan banga ne sarki ya kira ni don Allah ya shiga tsakanin su da mutanen da mutanen mamashin na roƙe su za a yi sulhu ba a yi sulhu ba har yanzu shi yasa sarki ya shi a ah, bari ya tamin ya samin nema bakin biro ya nuna duniya na karbi ne abu na tambaye kuma ya bani ko naira goma shi bai bayar ba to yanzu wannan takaddama bari mu koma kanta wannan mutanen da aka kama wadda ko yan banga ko marba da kakira sun kama su kuma sun yi musu duka har ɗaya ya mutu me ake zargin su da shi eh, abun da suka faɗa na zargin ta kinnafi amma ba su bincika ba sun kama sun yi musu duka don ya kamata in ka in kana tuma mutum in ka kama shi ka miƙa ma yan sanda shine ya kamata ba su yi hakan ba suka yi da dukan su har ɗayan ya mutu abun da suka faɗa ni ban kansu ba ma to yanzu kai a naka bincike ka dan bincika ko dai baka binciko wasu waɗannan mutanen ko kai daman can kai baka da ma alaka da su sarki ne gayyato kai saka cikin abu ni ban sani ba ma sarki ne ya buga min waya shi min don Allah wani ga wani aiki da aka yi a belin aikin din ya bashi don Allah ka shiga tsakanin mu da mutanen nan wanda muka kashe mutane na ce to shikenan na je na roga yan uwan mutanen akan su zanna tsakanin su sun tunda duka suma zama a belil su zanna su yi ko sulfu ko su rejeje na tsakanin su tunda mai sarauta ya riga ya ya mutu shi yasa sarkin da kanji ya kira da na shi mishi bazan shiga ba sha don Allah don annabi taimake shi kuma da na taimake shi ga abun da taimakon din ya ja min ya she min na karbi kudi kuma na she ya zo ya gaya min wanda na karbi kudi hannu sa in naira goma ko murtala daya ya gaya min ko kuma ya kawo shi ko kuma ya faɗa in shi ya bani ya she wallahi duka bai ba ni hakuri da Allah to yanzu wannan batu da kuka zo kuka ta fafata shi a ofishin commissioner yan sanda a ina aka tsaya da batun wanda aka tsaya da ya she shi abun da ya faɗa ba haka ba ne abunda suka mm, suka rubuta kuskure ne na shi ni kuma ba zan bari ba don sun bata min suna dole su zo su rubuta abunda suka rubuta da ba rubutun eh, na gariya ne dole su faɗa haka ni kuma in yi shawara tunda da mata min suna duk duniya ya duba ni ban taba yi in karbi kudi wani ba shi ni na karbi kudi wani shi ba zan bari ba abunda muka tashi a gaban kwamishinan polis. Filin kuma ya tuntuɓi hakimin belal wanda ya karyata labarin ya kuma nemi afuwa daga ja'oji. mu babu wanda ya kawo maganar kwamishinan 'yan sanda a cikin wannan al'amarin malam lado ta maganar cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba kwamishinan 'yan sanda an faɗe shi ne kawai an yi kiro ne kawai ya kan ah, iya sani na na san akwai abubuwa da suka taso na maganar eh, mutane mu fulani da kuma wantan vigilante da aka samu yar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su nan mutum muka ɗauki kes su muka ba su su mutanen wasu al'adama wajen su ne shugabanni fulani amma na magana wai an ba da kuɗi ga shi chairman ne ko don ya zai ba da da kwamishinan 'yan sanda wannan ba ba daidai ba ne to wannan shi ne gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga don ya kawo kwamishinan 'yan sanda babu sun kwamishinan 'yan sanda don a tabbatar da wannan maganan an haɗa mu da ni a matsayi na shugaban eh, shi ya ke janar su mutanen babban ne chairman din an zauna an ko fahimci juna ba haka ba ne ka je da maganin. yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan kungiya alhaji jawoji isa kan cewa ai an riga lafta mai kashin kaji wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani alamari ba haka bane to shi ba da shi harkar rayuwa ta duniya da kuma ki dama haka ta gada ai dole akan aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa a kanka ba dan ya kawo kuma dole ka dauke shi na maganin yana kyaman ko shugaban kula fulani ko shugaban magwan na adama an faɗi abu a kansa ba ba tilas ne su ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba ga shi ana faɗa ba kan social media ana faɗan maganganu akan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ta kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayinka na shugaba sai ka Duk da abin da shirin ya ji daga bakin hakimin Belal, mun ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa kan wannan zargi da aka yi wa shugaban 'yan sandan na jihar inda mai magana da yawon rundunar ya bayyana mana abin da ya faru daga bangaren su. Sunana SP Suleiman Yayan Groje kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa. To a yadda dai batun take wannan labari ya zo mana ne inda muka samu wannan labari inda kuma a hankala sun tashi game da cin mutunci har a ce wasu suna zuwa suna karban kuɗi suna kawo ma kwamishinan 'yan sanda. A take ya bada da umarnin a gudanar da bincike yayin gudanar da bincike aka samu nasara an shika hannu da wanda ake zargi ya aikata hakan sannan kuma bayan mun fitar da sanarwa na tabbatar da hakan din bai faru ba domin shi wanda aka ce ya karbi kudin ya zo ya tabbatar yau dai kwamishinan yan sanda satinsa biyu yana ciki na uku shi ciyaman na miyetti allah cattle breeders bai taba zuwa ofishin kwamishina ba tun daga ya shigo sannan kuma ba inda ya zo bellema ce ya bashi wani abu to ya zo kuma ya kara tabbatar mana da cewa lallai shi abinda aka faɗa ma babu gaskiya a ciki saboda haka kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a fada da bincike a tattara hujjoji inda ya kai ga aka gayyaci shi wanda ya faɗa wayannan maganganu kuma da ya zo bai iya ya tabbatar mana da abin da ya faɗa ila iyaka mun fahimci abin din abu ne wanda babu alakansa da kwamishinan 'yan sanda sannan ya bada umarni a bada belin shi wanda ake tuhuma sannan kuma an bashi beli har ila yau kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike musamman idan har akwai masu aikata haka to muna so al'umman jihar adama su fahimta babu gaskiya cikin al'amarin kuma duk wanda yake aikata irin wayannan abubuwa to ya sani yana yi kan muradin kansa idan kuma mun same shi za mu gurfanar da shi gaban shari'a domin ya girbi abin da ya shuka to wannan dai bincike da muka soma har zuwa yanzu ba mu samu hujjan da zai tabbatar da abin da ake zargin sa kai saboda shi wanda ya fitar da wannan sanar sanarwa ya riga ya faɗa kuma ya sake tabbatar mana da cewa babu alakan sandin game da abin da ya faɗan din domin ma ya musanta ya ce shi bai ma faɗi akan cewa an karbi kudi an kawo ma kwamishinan 'yan sanda illa iyaka dai magana ne na social media to saboda haka kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni ya fada da bincike za mu yi amfani da wannan dama mu yi kira ga al'umma irin gudunma da suke ba rundunar 'yan sanda na cimma burinta na gani ta kare rayuka da dukiyoyin al'umma idan an samu sabanin haka yadda muka tsara na gani mun kare rayuka da dukiyoyin al'umma to su gaggauta gaya ma jami'an tsaro mu kuma shirye muke mu ɗauki matakai na ladabtar da 'ya'yanmu ma jami'anmu sannan kuma masu tallafa mana kuma mutane su guji jita-jita da ƙarya saboda hakan yana sa mutum ya fita hanya ya je ya aikata abin da ba daidai ne Duk da cewa mutumin da ake zargi ya nemi afuwar wanda aka yi wa amma lawan ta Allah barasa abakar kolo ya ce za su shigar da hakimin ƙara don neman diyyar ɓata suna masu sauraro sai ku biyan mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya yanzu a madadin wakilinmu na jihar adamawa salisu garba lado da ya taimaka wajen muku wannan shiri nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to madalla gaida sarfil hashim gumel yanzu kuma sai labarai amma a takaice takaice Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa da alamu ƙasar shi tana iya samun nasara a kan Rasha la'akari da sabon tallafin sojin da ake shirin kaiwa dakarun Kiev wanda aka kusa samun amincewar Majalisar Amurka da goyon bayan shugaba Joe Biden. duk da tarjiyar tsirarru masu ra'ayin mazan jiya a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republican da ɗan rata a ranar asabar an kada kuri'a akan sabon tallafin soji ga ukraine na dalar amurka biliyan 60.8 tare da fatar cewa majalisar dattijai za ta zartar da dokar cikin wannan makon kafin biden ya rattaba hannu akan dokar a jawabinsa na farko ga al'ummar kasar iran tun bayan gagarumin harin jirage mara matuka da makamai masu linzamin da tehran ta kai wa isra'ila a makon da ya gabata shugaban addini a iran ayatollah khamenei ya jinjina wa dakarun kasar da nasarar da suka cimma da yake ganawa da manyan kwamandojin iran a ranar lahadi khamenei ya yaba wa dakarun tsaron da nasarar da suka cimma a wannan harin na bayan nan wato yana nufin harin saman da iran ta kai isra'ila a ranar 13 ga watan afrilu Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazana a ranar Lahadi jajibarin wani hutun Yahudu da ake kira Passover na ɗaukan ƙarin tsauraran matakai a kan Hamas don ganin an kubutar da mutanen da suke garkuwa da su a Gaza. Cikin kwanaki masu zuwa za mu zafafa matakan soji da siyasa don matsawa Hamas domin ta hakan ne kawai za su sako waɗanda take garkuwa da su. da netanyahu ya faɗa kenan ba tare da wani ƙarin bayani ba shugaban ƙasar iran ibrahim raisi zai isa makwabciyar ƙasar pakistan yau litinin domin halartar wasu tarurruka da suka shafi aiki tsakanin shugabannin ƙasar mai masaukin baƙi a daidai lokacin da ake tashin hankali tsakanin iran da isra'ila to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin aisha ma'azu da taya na gabatarwa sai kuma dadi balawai da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe na ke muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc